a بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن muna cikin abin da darasinmu a kan istizanul mar'ati albaliga fi nika a cikin bayanin neman izinin mace wadda abaliga ga sha'anin aure idan mace balagagga ce ana so a yi mata aure to za a nemi izininta da za a yi shawara da ita a tattauna da ita kame a tsaisuwa mata miji amma in yarinya ta abinda a izininta sai ta yi shiru in aka ce za a horar da ita abinda a izinin ta yarda wato sai ta yi shiru kawai a shekaran jiya mun kwana hadisa annabi ana aisha ta radiyallahu anha قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah الله ياتي albikiru tusta azanu yarinya za a nemi izini gare ta qultu sai aisha ta ci sai na ci albikira tusta tastahi lalle yarinya budurwa tana da kunya idan ka ce za a nemi izininta ba ka iya magana ta ce ina so ko ban so tana da kunya kala sai annabi ya ce idinu ha su matuwa abinda izininta shirunta ke za mu aurar da ke ga wani sai ta yi shiru to ta yarda shi a izininta a wani lokaci takan yi kuka kamar dai dadara shi ya gabata wani lokaci za ta yi kuka wani lokaci kuma za ta yi dariya to da kukan da dariya inda na budurwa na duk sai an bincike a wani lokaci dariya ɗaya ta sayi, amma a cikin zuciyarta ba ta so ganin ta kai ni aka ce yawa a aura ma wani sai ta yi dariya da reni to duka sai an bincika a gane hakikanin inda za a tsayawa هذا حديث صحيح وانا حديثي حديثي من صحيح البخاري ومسلم كتر ويتوشي أخرجه البخاري ومسلم قال الإمام اتفق أهل العلم إمام ياشي malamai masu ilimi sun yi ittifaki على أن تزوج sayyib baliga akan cewa lalle aurar da bazaura baliga bazaura baliga don akwai bazaura wanda ba baliga ba to bazaura dai wanda ba baliga al'akila ko mai hankali malamai sun kulla ittifaki cewa la zuzu juzu baya halitta a aurar da ita duna izini ha ba da izininta ba ita ka in dai ba zaura ce kuma baliga kuma mai hankali to ba a aurar da ita sai da izininta ba a aurar da ita domin ita ta san namiji kuma tana ganin tana gane alama mai dan dama dama don ta saba amma wanda take a yarinya ita ba ta gane namiji ba ta san namiji ba wa in zawajaha waliha idan waliyinta wato babanta kowanta ko wani wanda yake da ikon ya aurar da ita in ya aurar da ita duna izinin ha ba da izininta ba to idan ba ta yadda da auren ba ban nikahu mardudun auren na bata shi an wace shi shari'a ta wace shi ana gama taron daura aure sai ta hito ta sai zuwa harkokinta wanke baki an ka daura ma aure ta kansu dai sun ka daura ma aure wa amma albikir baliga amma budurwa wadda an al-aqila mai hankali idza zawajaha waliyuha idan waliyin ta ya aurar da ita qaulal istizani kamiyya ne ne izinin ta a budurwa mai hankali baragagga idan waliyin ta kamar babanta haka ya aurar da ita ba tare da izinin ta ba tawa dai ya ce mata wance in an jima ha za a kai ki gidan mijinki ta kike wanka ki shirya ta wani miji ya ai ta masallaci da mun kai sallah an daura miki aure ta da wa ya ba ku kai shi ba to fakat talaba ala ilmi masu ilimi sun yi sabani game da wannan auren yayi ko bai yi ba ciwon na auren masu ilimi sun yi sabani fa dhahaba qaumun ila anna nikah mardud wasu mutane sun ce ce auren nan hanyar yi ne ba auren kwarai na bai tabbata ba da kauli sallallahu alaihi wa sallam dan ce wanda annabi ya albikiru tusta azan budurwa ba riga a nemi izinin ka wa ilayhi zahabal auza'i ga wannan magana malla auza'i ya tafi wajen bata auren nata akai ne auza'i ya ni wa subayan sauri da su subayan sauri a mai da mu'mini ne fil hadisi wa sabu ra'ayi da malamai a sabu ra'ayi sun ce auren nan duk a bata shi wa zahaba jama'atu wasu jama'a sun kace sun kai suko ila annahu in zawwajaha abu sai in umanta na ya aurar da ita aujar da ko kakanta min dai da ita izani ba tare da ya nemi izininta ba fa ja'izin ya halitta saboda suna da iko mai karfi a kanta shari'a ba ta mance ba shari'a tana da masaniya wani uba mahaukaci na shi wani uba yana ma iya haɗa da wani don ta mai laifi ya haɗa ta da wani wanda ya san mugu na zai ya azartar da ita eh? eh wani kuma haka nan na a samu abin da an ka baki sai ya yi sai ya sai an yi to duk dai shari'a ta san da wannan amma dai waɗanda malamai sai sun ka sai cewa duk da haka nan dai auren dai wato auren ya yi yi ruwa zalika an al kasimu bin muhammad ana ruwaito wannan magana daga kasimu ibn muhammad wa Suleimanu ibn Isar da kuma Sulaiman ibn Isar wa Salim ibn Abdullah da Salim ibn Abdullah waɗanda duka manyan tabi ne wa ilaihi zahaba malikun ko maliki ma aka haka yake wa ibn wa Abilela kuma ibn Abilela wa shafi'i da shafi'i duka haka sun kafa yi wato uh, wannan abilaila da ibn abilaila wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da ahmad wa ishaqu da ishaqu duk haka sun ka sai sun ka ci in dai ubanta na ya aurar da ita ko kakanta to aure yayi wa qalu hadha ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wa sallam al-fikru fi sa'ala suka ce wannan shine ma'anar magana manzo Allah da yake ana neman izinin mutuwa kuwa alal istida ala istida bata nauki an nemi izinin ta na don a da ta mata rai ba wai ana ni sai da izinin ta aka mata aure ba ala istida bata nauki duka gada da ta mata rai kama amara tabaraka wa ta'ala rasulahu kama wada Allah ya umarci manzo ne sallallahu alaihi wasallam da mushawaratul ashab yace yayi shawara da sahabbai ba yana nuni ko bai shawara da su da ya ce ga abin da za a yi kasu a ya ce dai shi shawara da su don da na musu da kawai wa kala wa shawarar da al'amur ya ce kai shawara da su da al'amur wa zalika ala istidawati nufusi wannan za a da musu da to wannan ita ma yarinya da an ce ai shawara da ita don a da mata rai na ba wai ana nuni dole sai ta a akai ba wa ruya an ibn umar an ruwaito daga ibn umar رضي الله عنه كان ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامروا النساء ببناتهم kun shawara da mata wajen auren da ɗiyansu mata wannan duk don da da raina ko ba ta da ba ana yi ba wai sai uwar ta yadda aka aure ba amma dai don a daka mata rai a faɗa mata cewa yarinyar nan wani za a auren mata ita don a daka mata rai Hmm? Eh? ya yayi a shawarce ka don a da mata rai ala kalli kun gaba ta cewa ba da ni an kai kuma an yi ta yi dan ba da goyon baya hmm. sai dai shi wannan hadisi da yake a shawara da mata in za a aurar da ɗiyansu mata a wa abu dawo da bin nikahi abu a kebul albani shi da yi amma dai ana aiki da shi don da ihon kawai ci saboda haka ana aiki da shi za a yi shawara da kowa don abin na a samu haɗin kansu saboda in namiji wanda an ka aura ma yarinya in ba kuɗi gare shi ba idan an ka aura mai yarinya ba da yadda uwarta ba akwai matsala amma in kuɗi gare ko ba da yadda ta ba aka shiryawa duwa da ta hau yau da gobe yau da gobe yana tahowa yana aiko mata kaya eh, sai ka zaka aiko ne duka ga kowa cikin sarakunanta wani lokaci wato su kansu matan aure suna rikita aurensu da kansu a su suna da kwaɗayin duniya uwayensu mata na da kwaɗayin duniya to amma da yawa sai a ɗauki abu a baya yarinya kai ma'oki sai ta ƙi kai sai uwa ta ga miji ya hita batunta sai ta taho ƙarshe ta hidda yarinyar ka sai a yi ta ganin laifi nan ko laifin da ya tana saboda haka duk wanda Allah ya taimaka cikin ku in yana so ya kai ma uwan mata ta wani abu shi babba mata ta ko ya ce da kai ne ko shi aika wani wanda ya yarda da shi wanda ya san yana kai amma duk wanda ka ba mata ta yi ce ta kai ma uwarta to shirin nan bai saurin aukuwa gyaran nan bai saurin ba saboda da yawa takan ƙi kai ma uwar tata a ce kai ma uwar ki kaza sai ta ƙi kai kuma uwar ba ta sani ba sai in ta kama wata rana ta ce ya taɓa bani kaza ce in kawo miki amma to da ya ce yake a'a ba a'a ba don haka nan na ba ai in dai ana ba su ana kai ga kuna abin nan maza ma ana ba su yadda gobe sun kabe abin da aka so balle matan ha a ba su da sauki mace saukin ta kuɗi kaji mace saukin ta kuɗi hmm. ai in dai ana ba ta har dai a ce in ya samu dama wani lokaci yana shigowa da kai ne cikin gida ya gaishe ta bayan ya gaishe ta an tashe ta ta ɗan jeho mai maganganun da ta jehowa ya ɗan jehowa mata an ɗan gaisa in ya tashe ta sai ce to ga wannan Yeah, bai zuwa ya shi ka zuwa da kai da kai ne ai ko masu son gani ne yau da gobe gani ne son gani ne suka ai rabe da yau da gobe ai komi wadatar mutum yana son ƙari in kana da mutumin da kaka hulɗa da shi bibi ne ka kai ka ga wani iri na in ka ga kowane iri na sai ka sa abin da za ka yi mai akwai wanda kuɗi ka ka bashi talaka kenan akwai wanda ba kuɗi za ka bashi ba Obasanjo ya zo nan jihar na shugaban kasa Obasanjo ka san baka ba kuɗi shugaban kasa na shi a sarkin kuɗin Najeriya ka ga baka ba kuɗi amma ni mutanen kare sun kai mai sai sun ka ta yi an kai sun agungu sun ka sau giwaye an ka kawo mai da ransu an ka gyara mai abinai ya ɗauki abinai ya ce da su to ka yi hira da shi kan jiha kabe yanzu ka ji abin da zai cewa ko yaushe yana yabon jiha kabe saboda wannan ai kowanne diba shi ka kai ba wai kuɗi wani ba ka bayan kuɗi don walakanci na gare shi ka bayan kuɗi amma wani abu aka diba ba a ganin shi yasa aka ba manya qur'ani na sun ka kawo ziyara sai a kawo qur'ani a basu sun ga an girmama su mutumin da ya to an ka bayi qur'ani girmamawa dan musabaka dai aka ba qur'ani ka ce wala kace su dai aka ba qur'ani sai su shi su bai da su kuma ko su don suna yarana inda manya na rasu a shi qur'ani suna yarana

duk wanda ka ba su cikin waɗanda sun san ka mutunta su to amma ka ga yanzu malamai misali almajirai yara ƙanana ya eh, eh, eh, malaman gana ku matasa kana ba mutum abin da goro kana ba shi turari sai ya harari ko ka ga abin da za ka ba mai sai turari kuɗi za ka ba shi to ko ne dibi ne ka kai sai ka dibi mina na ya dace da shi Allah dai ya ƙara mana gudunmawa a ya kuma an royato annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara ya amiru umma ibnatihi fiha annabi ya umarci aymu ya shawarci uwar ya kai fiha game da ɗiyarta da za a miji nan kasa ya ce wannan hadisi la sabutu kallabi kabla bai tabbata ba kama hadisin can da ya gabata yanzu duk ba su tabbata ba amma dai duk malamai suna aiki da su shi yasa kun ga sun kawo su ba wa kana zalika ala istidabati nufusil ummahati wannan duka don a dadada rayukan ummahati wato abin nan uwaye mata don a dadada musu rai shi yasa aka shawara saboda haka tun da idan da da musu rene kun ga babu laifi a shawara su kuma ka lallabe ta ka sai inda za ka yi to mata kakka yi mata gauci gauci ta ce to ba a yi ka yi to mata gauci gauci tana cewa ba a yi kuma babu da za ka yi da ita ta koyi tsayin da ba a yi sai ka san hikimar da za ka biyo mata da ita eh, ka biyo mata da hikimar tun da ita mace ya an ka ce ita ko wanda uwan nan kaso shi za a ita babu ruwanta da na kware mai bata kuɗi kawai idan mata guda dubu sun aurar da ɗiyansu guda ɗari tara da tafi'in da tara don abin da za su samu suka aurawa wata dubu ko mace guda ba a samu wanda ka yi da Allah maza su ka yi da Allah don shi shina da abi ne tun warko shi ka fi da uwa fi da biyar. don haka shi shina iyawa amma ita ba ta iyawa saboda haka sai abi mata hanya mai kyau wajen abin na na a sai so a maɗiyar ta biji sai abi mata hanya mai kyau da magana mai kyau wata ma in kaggata ne ma gani gani wuce da ita makka eh sai kun ta yi kuna gaba da wali kun zanna kuna hutawa sai ka kawo mata magana ta ji daɗi duk da mota ta gushe ta yi dawabin na duk da mota ta gushe cikin jin daɗi take sai ka kawo magana wani Allah suna ce a mai gida ai duk abin da ka yi shi a daidai a mai gida tun da haka nan ka gani ya bance a a shi kenan sai ka ce to kama min da addu'a eh. sai ku yi ta dawabi ko da addu'a kaga ka da da mata rai ya yi ka to ka ce mata ya ke na tsaye zuwa ma yare da namiji ba kuma kai ki ce komi ba don kake sai ki shiga mai cikin matsala ki kamin kaza ki kamin kaza kwaye tana iya cewa rabin amma can ba za a yi alaƙin kuma ai in dai mace ta ko komi kuke duwar kuke kai dai bita ta da kyau duwar kuke kai dai bita da kyau eh da ta da mata rai dai kai abin da zaka dan da da mata rai saboda ta yi zama da yarinya ba kamar namiji na ba namiji ya yi zama kusa gari ka amma ita ku ta yi zama kusa ga uwarta Allah ya taimake mu la'anna jawazar akada Allah banati mutawaqqifun don abin na aurar da ɗiya mata hukunci ne wanda aka tsayar aka dakatar da shi a da al'umma hatu bisa ga yarda kowayensu mata saboda haka alƙidiyar datta don a daɗa mata rai wata baku malamai sun yi baki ala annal bikira iza usu uzinafin nika ita budurwa idan an nemi izininta ga aure da za a yi mata yi ku tafa bisa kutiya to an wadatu da shirinta in ta yi shiru to an wadatu bukata ta biya inda ta yi shiru wai sharaɗu sariho na duka sayidi amma ita ba zaura an sharɗan ta hito bayyana ta yi magana sarihiya na magana na yadda ko ban yadda ba ita ba zaura wakila a sukutu mina da zikiri yake abin nan yin shiru ga budurwa idan shi hakkin umar wato ga hakkin uwaye mata waljar da kaka to nan in suna sun kai magana da kai shiru to shi kenan ita budurwa wa amma bi haƙƙi gairi ma amma ga hakkin wanda ba su ba mina auliya ina waliyai kama abin nan wanta ko kaninta ko abokin babanta wanda ya rikonta. to wuri ne kam in ya yi magana da ita fa yi sharaɗu an na to an sharɗanta ta yi magana wance ina so in haɗa ki da wani wannan wanda ke sani ni kicci ni kici ta yi shiru ki magana in ji waɗanga malamai kun ga dai waɗanga suna takalifi don ba a gara annabi ya ce ba amma sun ce sai ta yi magana wala akasaruna ala annahu idan bi haƙƙi jami'a aureya mai yawan malamai sun ce wannan ga haƙƙin dukkan waliyai kowa ana so shi magana da ita sai ta yi faɗi da bakinta ta waya hatajju mai yi jawuzu ijibarar bikirin baliga wanda malaman da suka ce ya halitta a aurar da yarinya budurwa baliga a tilasta ta ce wani za a auren miki ko kina so ko baki so shi za a yi to an ce musu miya hujja ku sai suka yi hujja da qaulihi da magana ta sallallahu alaihi wasallam a sayyibu a haƙƙo bi nafsi a sayyibu wato bazaura ita ta cancanta da kanta min waliya bisa ga waliyanta to ba zaura ya ce kalu sai suka ce to mafhumu ya dula ala anna waliya a haƙo bil wakili min habi nafsa to in budurwa ba zaura annabi ya ce ita ta cancanta da kanta to ita ko yarinya waliyin ta ya cancanta da ita shine mafhumi a in ba zaura ita ta cancanta da kanta to abinda an mafhumi wanda ba ba zaura ba waliya a haƙo bi min nafsiya abinda suka yi hujja da shi kenan wa zakara kulla wahida wa zakara kulla wahidatin alal infiradi kuma malamin da ya faɗi wannan ya ambaci kowace magana guda ita kadai to a'a wa zikiru wa zikiru kullu wahidatin ala al infiradi ambatun da annabi yawa kowace ita kadai ya ambaci budurwa ita kadai ba zaura ita kadai dalilin ala akhiti lafiya ma fi kuma dalili na wanda ya nuna hukuncin su ba gudana ba wannan dalilin ya nuna hukuncin su ba gudana ba wa ma'ana qauluhu abinda an ma'anan magana ta a haƙuri na ya ba zaura ya ci cancanci da kanta tara da fi ikhtiyar zauji yana ni wajen zaɓin miji ita ya kamata ta zaɓa ma kanta la fil aqali ba wajen kulla aure ba wajen kulla aure kan wali ka kullawa amma wani wajen dai zaba makanta miji to ba zaura ita ta cancanta da zaba makanta wa yanna mubasharatul aqdi alaiha ila waliha lalle runguma kulla aure ga bazaura ila waliha zuwa ga waliyinta yake waliyinta shi ka daura mata aure ba ita ba ta iya daura makanta aure amma dai tana iya zaban makanta miji mutane uku sun taho da ɗanta a sai ta haɗa ma babanta na ga kun karkata ga wani ban yadda da shi ba kuma ba ni da bukata da shi ku yi hankuri wani na gaso to yin an kaga ta doko wanda ba daidai ba to tiwa ta cimma babanta da ita za su yi ta zama da ita yana wayar da kanta yana nuna mata haɗarin da a ciki har abin nan a kai ga matsaya ta yadda ba a tilasta ta kuma ba a bari ta aure mu. sai dai daɗa a dakatar da aure a ita yana ta lallabata yana ta wayar da kanta yana ta lallabata yana ta wayar da kanta yana addu'a kuma har a kai inda ta yarda ta ce to baba wa ka kaso cikin waɗanda ka cewa ne ta ce to na yarda da shi shi ke yana hmm. da

to za a yi bincike a gani in eh, akwai wata hanya sai a gano ta sannan kuma a yi istikhara ga Allah domin annabi ya ce za a ratta amuran fata dabbar aƙibatahu in kana khairan famdi wa illa fatru idan ka so kai wani al'amari to dibi ƙarshe ne yanzu ana kana so ina so zama na yi to nan gaba in zaman ya rikita shi an ka ce ka diba to sai ka diba yanzu idan Allah ya kaddara zaman 'yan rikita to mi an mahita ka gano babu mahita mai kyau sai ta fito a bari in ka ga ana iya samun mahita mai kyau sai ka ce yadda za a yi yadda za ka iske uban yaro yana da matsala wani lokaci kana iske shi ma a uban yarinya shi ma kana iske yana da matsala yarinya ba ta da matsala a ubanta yana da matsala to duk irin wannan istikara akai ga Allah da shawarwari daban-daban wanda ya kamata ka akai ga hanya Allah ya gafarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne da ibada ta da akhlaki kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah abin da mutum kai in dai yana shawara yana istifara ga Allah duk abin da yake annabi ya ce ma da dimal mustasharu mai shawara kan bai nadama a abada in dai kana shawara da waɗanda sun ka san abin da kake annabi ya ce ba ka nadama har abada duk inda ka sa kanka can an hanya in dai kana shawara amma ka ga mutum mai wadawa dai bai shawara babu ruwa ne ya yi tsewa da yadda dama to babu wanda adda matsala kamar dai ko kasuwanci za ka yi da wani kana so ka bashi kuɗi ko ka bashi fara to eh ka fara kuma ka yi shawara da makana ka yi shawara da tun sun ka baka shawara to ba shi kuɗin ka bai ce sai Allah ya amma ka haka kawai kake ni mutum wai babu ko shawara ka je dai ka baya kuɗi ko sana'a ko ka dai ka da yaka babu shawara da kowa eh. to matsala shi yasa kuwa ganin auratayya ana ta samun matsala kasuwanci ana ta samun matsala ko da mutum ka lura inda ya shiga ba daidai ba an riga an nushi to ku zan ka shawara duk abin da za ku yi duwar ka ga mutum komi zama ne ustazu in za ka ba shi ɗaya ya shawara kakka ɗauki ɗaya ka ka ba shi to a ƙazan ita ce tana so ne ai da ustazai da kowa ita matsala ga aure ko yana akwai ta wato mutane na sai dai a shawara a yi istikara amma mutane da gani da yawa ta ganin mutane ba ka ga mutum mai kyau mai kyau hali waje amma da ka matso kusa gare sai ka gane mugu eh babu hanya illa din shawara da istikara ita dai ce dan in kai shawara cikin shawara Allah zai aza ka ga hanya in kai istikara Allah zai zaba maka hanya shi dai ne amma mutane da ga ganin mutum ka ga wani in ka gane shi a wannan Allah sai ka watsa kusa gare shi kwana biyu sai ka gane rayuwar kama ba ta mayi da shi gaba dai amma da nesa kana gani ne shi a sarkin waliyan duk duniya haka nan na duniya take abin da gaɗe da kuka ji annabi ya ce to shi ɗaya amma ita shawara da istikara shi ɗaya amma ita in aure za ka yi yi shawara ka istikara in aurewa za ka yi yi shawara ka istikara in sana'a za ka yi yi shawara ka istikara haka nan dai hmm. Da sunan duka abin nan ana zo zaune amma ba ka gane a firar da ta haɗa kada mutum ka gane ashe ba aboki na ba Allah dai ya taimake mu kuma shi muna jagora ya ta kuma duk inda za mu shiga Allah shi aza mu ga hanya duk inda za mu hita Allah ya aza mu ga hanya ashe yasa kuka ji qur'ani na ce mai gida ka rike wannan addu'a qur rabbi adkhilni mudkhalati wa akhrijni mukhrajatik kai addu'a inda zaka shiga a saka na shiga ta gaskiya in hitowa za ka yi a saka mahita ta gaskiya shi dai na adan Allah shi ya san mashiga ta kwarai shi ya san mahitar ta kwarai kai baka san ta ba amma shi shi ya san da turo ka shi Allah ka aza ga hanya to yanzu mun dawo abin na tafsirul aziz wa ƙaulu da ya ce abin da ɗahurar a rada bihi a taimamu wato an sanya mini ƙasa ta zama ɗahurar to yana nihi taimama an sanya mini ƙasa ta zama wurin taimama in babu ruwa wa bi hadisi jandabin mina da aidan cikin hadisin ga na jandabu wato akwai fa'idodi ciki yi, aidan kuma al'ibratu fi mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam abinda aka lura da shi isa annabi matuƙa fin nahayi ga hannun da yayi an bina al-masajid al-quburi ya hana gina masallatai bai kaburburan kun ga ya matsa kwarai sallallahu alaihi wasallam da magana kaifa bayyana lahon dalika a walan kudi ba ku gani yadda annabi ya bayyana masa bai wannan ai ya san sabai ba za su yi wannan ba amma yana bayyana musu don ƙarin tsoratar da su sun ma kabla mauti bi khamsi sannan saura kwana biyar ya mutu kana ma kana ya fari kuma abin da ya fari sun ma lamma kana fi nazari sannan lokacin da yake cikin daukar rai lam ya katabi bi ma kaddama bai wadatu da bayani da ya gabata ba balla ana man fa'ala zalika cikin daukar ran nan yalla ana duk wanda ya gina masallaci inda kabari fa abin nan fali zalika yake tafa almustannifu don haka mai littafi yau wadatu bi ira da ha da kawo wannan kisoshi an gaida ha bai kawo wasu ba wasu waɗanda ɗaya kawo bai kawo wasu ba ka hadisin jabiru kama hadisin jabiru annan nabi sallallahu alaihi wasallam na an yi jaskasar kabru hakika annabi ya hana a sa abin nan suminti ga kabari wa an yi ƙwa'ada alaihi ya hana a yi zaune ga kabari wa an yi buna alaihi ya hana a yi zaune bisa kabari kun ga wannan hadisi ya kamata ya kawo shi amma mai littafi ya wadatu da wa'ancan shi wanga hadisin ma mu muslim wa gairuhu wa da abu dawud wal hakim wa an yi kutaba alaihi kuma annabi ya hana a yi rubutu ga kabari a rubuta suna ko a rubuta wani abu ga kabari duk a shewa na wuri ya ce rubutun da suka rubuta rubutun da suka rubuta ga kabari kowa ka karatu ne zai zama makaho nan gaba kaɗan in ka taimaka wata bari dubin rubutun nan kowa ka karatu ne nan gaba kaɗan zai zama kawo saboda aka ku bar abin na ku bar karatun rubutun da kuwa gani magabata kila Allah yana raga mutane na don ba su sani ba wasu kuma kila saboda shi na ya kama da mutane makari da yawa kila don akwai wannan to tun da yana rubuce to ku bari Allah ce na mu kala mai ruwaya ya ce mai litaya ya ce wale ahmad ahmad ya ruwaito da sanadin zaidin da sanadi mai kyau an ibn mas'ud marfu'a daga ibn mas'ud hadisi marfu'i la iyaka anna min shirarin nasi lalle yana cikin sharrorin mutane yana cikin sharrorin mutane man tudriku musa'atu wa ma'aya waɗanda tashin duniya ka iske suna daren suna wallazina yattakhizuna qubur masajid da wanda ka rikon kaburbura a wurin sallah suna cikin sharure halitta rawahu abu hatim fi sayyi abu hatim ya rawaito shi cikin littafi sharh qawluhu da yace inna min shirarin nafi lalle yana cikin sharurin mutane kuwa da kasar shi ne wato jam'u sharrin wato wayanda sun kai kowa shiri kaulu da ya ce man tudiri ko Sa'atu wa wayan na eh, abin nan tashin kiyama za ta iske suna da rai ai man ta kuma alaihi musa ai mutanen da tashin kiyama ka aukuwa gare su da haisu yun fako fi suri wa ma'ahya lokacin da za a yi busa cikin kaho suna da rai ko da an kai busa cikin kaho da ransu su ne shirin halitta wa za ka hadisi al'akhir wannan kama hadisi wani hadisi na annabi alladhi bi muslim wanda ke cikin muslim la taqumu sa'atu kiyama ba ta tsaya illa ala da khalqi sai ga sharra halitta Allah ya kare mu wa in qulta mal jamu baina hadha wa baina hadis sauban idan ka ce to ya za a yi a hada tsakanin wannan hadisi da hadisin sauban hadisin sau ba ni cewa yi la ta zalu da'ifatun min ummati ala hatta ya atiya amrullah abin nan wata jama'a cikin al'ummata ba za ta gushi ba bisa ga gaskiya har kiyama ta zo musu shine amrullah shi ko wanga ya ce wa'anda kiyama ta tashi gare su su a shirin halitta wanga ko ya ce annabi ya ce al'umma ta yana ya ce to ya za ka haɗa ma'anar wa'annan hadisai guda biyu ƙila sai a ce hadisi na musta gari lil azmina wancan hadisi na na ya haɗa dukkan zamun nan amur biya ya haɗi ku waɗannan al'umma wa za yi su wannan hadisi kuma ya keɓe wasu mutane wata ya ci ziyarar ƙarin bayani zai zo da zalika ga wannan inda kalamin. sadda za mu yi magana ala hadisin sobana ƙasa hadisin sobana insha Allah ta'ala kaudu da ya ce alladina ya tafi zuna kubura masajida wayan da ka rikan kaburbura wurin sallah ai alladina bi mahalli abin nan alladina wato da ya ce alladina ya ce to wannan kalma ta alladina bi mahalli nasabi a cikin bagiran nasaba take a dafan ala abin na. adafa adafi ala min ala man wato adafi ala man man taqumu lahu sa'a wato al mawsula man wadda adda ma'ana abin nan ismul mawsul ala man wato kenan ala na akan waɗannan da suke bisa ga abin nan bisa ga abin da suke bisa ga shi ai inna min shirarin nasi lalle cikin sharorin mutane kenan abin na man da ma'ana wato nin kenan ma'anar da min in ta zama ma'anar min wato ta zama mai magana ta shekaru idiya wato shi yasa ya fassara cewa inna min shirarin nasi lalle cikin sharorin mutane allazina yarta ka zo na alƙubura masajid suna wa'anda ka riƙon kaburbura wurin sallah masajid da masallatai bi salati inda ha suna sallah wurinta waile ha suna sallah suna ɗiban ta kun san mushrikai in sun samu dama su hawa kabari su yi sallah suna yi in ba su samu dama ba suna iya komowa baya gare su shiga gaba suna huskanta ta da sallah to shine wa ilaiha masu sallah suna kallon kabari wa bina al-masajid alaiha ko gina masallatai inda kabari to sharorin halitta haka nan suke yi wa hada ma'ana mutawatir wannan ma'ana ta zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ma'lumun bil ittirari min dini wato abuna sananne ga lalura min dini ga addinin annabi shi yasa yake magana sa wa kullu zalika shafqata ala umma duk wannan magana da annabi kai tausayi na yake yi ga al'umma shafqa ne ala umma yana tausayin al'umma na shi na sai duk abin da ka kai su ga hadari sai yana hana su wa kawfa alaihim don tsoro gare su an ya ku da dalika ila shirki biha zuwa inda kabari suna sallah yana yiwa wannan ya ja su ila shirki biha su kai ga yin shirka da kabarin wabe a tabiya ya yi shirka da masu kabarburra kamar da a gani yanzu za ku ga mai yawa masu wa'annan abubuwa suna shirka da kaburburra suna shirka da masu kaburburra to abinda annabi kawa gudu kenan shi yasa ya kasa hani ga wa'annan abubuwa inda an karbo kama kama kada ila zalika al-yahud wannan tsara kamar wadda wannan ya ja yahuda da nasara zuwa ga shirka ya rikon kaburburan abin na waliyai da annabawa wannan shi ya kai su hasun ka zama kai su alyahudu wa nasara fa a ba ubadul kuburi amma duk wannan bayani da annabi ya yi bayan kaburburan sun kiyarta da hadihil hadisu da wa'annan hadisai wa fa ba da quburi illa darba da hadhihi ahadith al bidah masu bayan kaburburra sun yarda da wa'annan hadisai kawai illa abin na addaraba bi hadhihi al ahadith al jidara sai dai sai dai su dauki waɗanga hadisai su buga su ga gina aljidara jidara wa nabzaha su je wanda ita amma sun yarda da ita sai dai su dauki ta su buga ga gina ko su jefar da ita gaba ɗai amma sun ƙi su yarda da hadisan su yi aiki da wannan biya su jefar da hadisan wara a zahari bayan ban su awar da bai bi sadari ko kuma su sa su turi ga ta, wato su iji hadisan su ibar can su haɗa wani wuri fi su dure ya bi kira zantawa a jajiya da kunkurunta ita hadisan ko ina jiwa su. tilin ta suka shi ne bai hamla zalika ala gairi kubulul anbiya suna daukan wannan su ce ba kaburburan annabawa annabi kanuni ba wa salihi na kun ba kaburburan salihai ya kanuni wayan nan babu da yi babu da yi a abin nan abu daya albarkarsu ba suna ya kanuni amma kuburuhum amma kaburburan annabawa kwata juzu salafi inda mushrikai na cewa ya halitta a yi sallah inda kabarin annabawa ah, wata juzu salatu ilaiha ya halitta a yi sallah zuwa gare ta wato a dawo da yamma gare ta a lura dibinta a ce Allahu akbar wa inda ko kuma wurinta a hau bisa gare ta a ce Allahu akbar wa bina al masajidi sun gace kuma ya halitta a gina masallatai gare ta warge babu alaya sun ka ya halitta hemomi bisa gare ta don mi sun ka ce raja an tasila ilaihim al'awadifu har ruhaniya don yana yiwa miliyoyi na na ruhani ya kai gare su to walarai ba an na haza mara ga mato ya ce babu babu shakka wannan tumugawa ne ga abinda annabi ya faɗa wa da lillahi kuma wannan kiyaya ne da Allah da wa rasuli da manzo ne wa hadha huwa qawlul yahudi wannan kuma shine abin da yahuda sun ka wadi shawar ku mai ina man ji abin da kace wa sai na mun saba ba mu da yahudu wannan sara ke to waɗanga ya ce su ma wannan magana tasu ta yi kama da ta yahudawa da nasara ku lura da yadda bayan kaburbura ka ta wahala ka kaburbura wani lokaci jirage suka hawa su kai tsaye inda za su yi bautar kamari kamar da aka wani jirgi a kai inda za a yi dawabi ga ka'aba su ta yi ta dawabi ga kaburbura har wani na ganin kabarin na ya yi ya yi ka'aba makka babu wurin ibada makka babu wurin ibada don babu kaburbura wannan kun ga yana bayyana irin haɗarin da annabi ya gani wanda ya ta tsawatarwa game da wa'annan abubuwa yana ta tsawatarwa yana ba da tsoro ga wa'annan abubuwa saboda haka a da aka iyawa duk abin da an ka ji an ce shirka na ce jama'a a kauce mai gwargwadon iyawa wato a sha'anin shirka hadari gare shi shedan ko nawa yana iya baka don ka wada ciki ne ko nawa yana iya baka saboda haka in ka ji an ce abu kaza shirka na to kauci mai gurgurdon iyawa ka kai nesa da shi fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi ya sun ka ce a cewar da annabi yayi ya la'ani masu sallah inda kaburbura annabawa suka ce ba annabawa aka nihi ba innama la'ana man ittakhadha qubura abin la'ana innama la'ana من اتخذ qubur الانبياء والصالحين wa كما هو نص huwa nasun wato صلى الله عليه وسلم alaihi النبي dama annabi inna ma la'ana dama ya la'ani الانبياء ittakhadha qubur wanda ya rike kaburburan annabawa wa salihin da salihai masajida yayi masallaci wurin kama nasta hadisu aisha kama da aisha yayi nasi radiyallahu anha wa gairu da waninsa amma wa da gairihim inna ma akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni bukai anni binai alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko ga yin gina gareta min hadhihi al-ahadisi daga wannan hadisi wa nawa da abin da ya kama da ita bi qiyasi da ula da qiyasin na farko wato kenan qiyasin da an kai ga kaburburan annabawa to shi na an kai ga kaburburan da ba annabawa ba wanda ba a yin abin da sallah inda kabarin annabi to ba a yin sallah wajen kabarin wani wanda ba annabi ba aw min umumi ahadithin akar ko kuma kaburburan da ba na annabi ba an yi hani gare su saboda umumi na wasu hadisai da suka zo suka ambaci haka nan dunkule aka ce to wannan umumin shi na aka yi amfani da shi aka ce kabarin da ba na annabawa ba ya shigo ciki duka sun shiga saboda haka famin azamin maragama yana cikin mai girman turmuzawa wal munasaba da munasaba wal muhadati da sabawa lillahi wa rasuli ga Allah da manzo ne an an amila an tuhumala ala gairi ma da fihi a ɗauke ta ga abin da ba bisa gare ta saho ba wannan kenan masu bautar kaburburan suna ka magana kwayo bahu ma waradaddin na hayanu dowar hadisan da ta zo da hali to an halitta ta inda ya ne ba kamar ya annabawa ana ba wa la'anu man fa'alahu da la'ana wanda yayi wannan duka sun kace in dai ba na annabawa na ba to kun ga da irin wannan kiyasi da suka yi suna bata abubuwa wannan da haka nan na sai su lalata al'umma a in mutum na matsawa kusa yau da gobe yau da gobe sai ka gan shi shi ma ya fara yadda da wa'annan abubuwa dori lokacin mutane suna nisanta shirka da masu shirka to sai suna ganin shirka wanda yake yanzu da sun kamace da su sai suna ganin ai wani abu ba ma wani abu na ba komi na ba sai ka gan suna ce ai wannan ma ba wani abu na ba su suna gani ne ma ba komi na ba ga ganin su to matsawa kusa ne shi ya kawo irin wannan da da komi da komi kun yi nisa har da yanka ba kucin wanda mushriki ya yi kun ga har da abincin mushriki ya yanke ba kuci wannan sai ya taimaka muku kun ka nisanci shirka yanzu kun ka dawo kun ka matso duk abin da aka yi komi kun ce ya halatta to iri ne na wannan kiyasin suke yi to Allah kai muka roƙo ga asma'ikal husna wasu ba duka Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka nisanta mu ga shirka karami da babba Allah ka nisanta mu ga shirka karami da babba Allah ka nisanta mu ga shirka karami da babba ka kare mu ka kare mana imanin ka kare mu ka kare mana addinin mu ka kare mu ka kare mana mutuncin ka shirya mana ɗayanmu ka shirya mana matayenmu da mu da su Allah ka kare mu daga shirin duk wani mai nuhin da shiri na kusa da na nesa duk wanda ka san manowa gare mu shiri na Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri